ألم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعياً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 bayan sa akwai mu dauke da shirin na namu koyi harshen farisanci daga nan kuma sai shirin na mata a cikin al'umma haka muna dauke da shirin nan na tarbiyyar iyali kafin daga bisani mu karkare da shirin na duniyar mu a yau waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha ga watan nuwamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 27 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha ga watan nuwamban shekara ta 1975 kasar angola ta samu 'yancin kanta daga hannun turan portugal 'yan mulkin mallaka kafin haka dai kasar angola bangare ne na daular congo babba amma a cikin karni na goma sha shida turan portugal suka mamaye kasar ta angola a shekara ta 1483 sannan kuma bayan yakin duniya na biyu mutanen kasar angola suka fara tawaye da bore ga turawa kamar sauran kasashen nahiyar afirka wanda hakan ya tilasta musu baiwa kasar yancin kai a shekara ta 1975 kasar angola dai tana fadin kasa kilomita murabba'i 127,700 sannan tana makwabtaka da kasashen jamhuriyar demokuraɗiyar congo masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 2004 yasar arafat shugaban ƙungiyar kwatar 'yancin kan falasɗinawa ta plo ya rasu an haife shi a shekara ta 1929 ya kammala karatun jami'a a matsayin injiniyan gine-gine a jami'ar alkahira ta kasar masar shekara ta 1951 ya dawo dino wadda aka mamaye a shekara ta 1965 ya kafa kungiyar fata domin gugurmaya da haramtacciyar kasar isra'ila sai kuma shekara ta 1969 ya zama shugaban kungiyar plo a shekara ta 1970 mayakansa suka shiga yaƙi da isra'ila a karo na farko a shekara ta 1982 ba mamir da sojojin isra'ila suka yi wa kasar labanan ya mayar da sansanin sojojinsa zuwa kasar tunisia daga labanan a shekara ta 1988 ya amince da samuwar haramtacciyar kasar isra'ila a hukumance sannan kuma aka kwalla wata yarjejeniya da ake kira yarjejeniyar oslo da shi a shekara ta 1993 yasa arfad ya koma ramallah bayan sulhu amma gwamnatin haramtattar kasar isra'ila ta hana shi fita daga gidansa tun shekara ta 2000 da ƙarshe dai a shekara ta 2002 rashin lafiya ta kama shi inda kuma ya rasu yana da shekaru saba'in da biyar a duniya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

wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 Hassan barka ne tare da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirin da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. shugaban kasar iran ibrahim ra'isi da yariman saudiya muhammad bin salman sun tattauna dangane da halin da ake ciki a yankin zirin gaza a birnin riyadh babban sakataren kungiyar hezbollah said hassan nasrallah da bayyana cewa idan amurka na son dakatar da farmaki a kanta to ta dakatar da hare-hare a kan zirin gaza kasar sudan kuwa ɗaruruwan mutane sun rasa rayukansu a artaban da ake a tsakanin dakarun sojan kasar da kuma mayakan rsf a darfur yanzu kuma ga labaran da ke dake shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya gana da yarima mai jiran gado na kasar saudiya muhammad bin salman a gefen babban taron kasashen musulmi da na larabawa da gudana a yau a birnin riyadh fadar mulkin kasar saudiya bangaren biyu sun tattauna batun halin da ake ciki a gaza da kuma wajibcin yin aiki na haɗin gwiwa a tsakanin dukkanin kasashen musulmi domin taimakon al'ummar gaza da kuma takawa isra'ila birki akan kisan kyashin da take yi akan al'ummar yankin gaza shugaba ibrahim isi a lokacin da yake gabatar da jawabinsa a gaban taron kasashen musulmi da larabawa ya jaddada wajibcin taimaka ma al'ummar gaza da makamai da kuma dukkanin abin da suke bukata domin su ci gaba da rayuwa su kuma intar da kasarsu sannan kuma ya jaddada wajibcin yanke duk wata alaka tsakanin kasashen musulmi da larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila da hakan ya hada da yanke alaka ta kasuwanci da harkoki na tattalin arziki baya ga kuma shugaba ibrahim da isi ya jaddada cewa dole ne a gurfanar da isra'ila a gaban kotun manyan laifuka ta duniya domin a hukunta manyan jami'anta akan kisan kiyashi da kare dangi da suka yi akan dubban ƙananan yara da mata akan yankin zirin gaza sannan kuma ya bayyana abin da isra'ilan take yi da cewa laifukan yaƙi ne wanda nauyin dakatar da hakan ya rataya akan dukkanin al'ummomin duniya musamman ma dai al'ummomin yankin da suke da babban tasiri wanda za su iya matsa lamba domin takawa isra'ila birki da kuma kawo ƙarshen kisan kare dangi da take yi akan al'ummar gaza a yau ne dai aka gudanar da babban taron na koli na shugabannin kasashen musulmi da larabawa a birnin riyadh na saudiya domin tattauna batun gaza da kuma ɗaukar matsaya guda ɗaya wajen tunkarar lamarin babban sakataren kungiyar hezbollah a ƙasar labanin sayyid hassan nasarullah a wani jawabi wanda ya gabatar a yau na ranar shahidan kungiyar hezbollah ya bayyana cewa kungiyar ta hezbollah tana ɗaukar dukkanin matakai da suka dace ɗaya na bin ɗaya wajen mayar da martani akan hare-hare na wuce gona da iri da isra'ila take yi akan al'ummar gaza da masu yankuna na kudancin labanan sai da hassan nasarallah ya yi ishara da cewa baya ga kungiyar hezbollah akwai sauran bangare na gwagwarmaya a kasashen syria da iraki da kuma yaman wanda dukkaninsu suna ɗaukar matakai da suka dace ya ce idan amurka tana son a dakatar da kai farmaki na ramo gayya da ake yi a kanta a cikin ƙasashen siriya da iraki to dole ne ta ɗauki matakan kawo ƙarshen hare-haren kisan kiyashi a kan al'ummar gaza inda bin cewa amurka ita ce kanwa uwar game wadda kuma take da hannu wajen dukkanin abin da ake kitsawa al'ummar gazan da nufin share su daga doron ƙasa inda ya bayyana cewa amurka ita ce mai babban tasiri ita ce kuma mai fada a ji a kan isra'ila baka kuma said hassan nasarallah ya jaddada godiyarsa da kuma jinjina ga waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu wajen tankarar babakere da zalunci na isra'ila a yankin zirin gaza da kuma yankunan kudancin labanan da kuma jinjinawa iyalan waɗanda suka shahada da ma 'yan kukurmaya waɗanda suke ba da rayukansu da dukiyoyinsu da jinanansu domin kare ƙasarsu da al'ummarsu da kuma addininsu to jama'a masu saurari kada a sha'afa labarin suna zo muku daga hausa radio tehran sojojin gwamnatin yahudawan sahayuniya suna ci gaba da kai hare-hare a kan gidaje da asibitoci duk da kira-kiran da kasashen duniya suke yi na dakatar da buɗe wuta da kuma dana kai hare-hare na kisan kiyashi akan iyalai waɗanda suka rasa matsugunan su waɗanda suke kan tituna waɗanda suka haɗa da mata da ƙananan yara a yau asabar sojojin mamaya na yahudawan isra'ila sun kai hari akan wasu gidaje na fararen hula a unguwar han yunus da ke cikin gaza da kuma sansanin nusairat gami da kewayen aljalala wanda ke arewacin yankin zirin gazan da safiyar yau ma'aikatar lafiya a yankin zirin gaza ta sanar da cewa jami'an kiwon lafiya 198 ne suka shahada a raharen isra'ila an kuma lalata motocin ɗaukar marasa lafiya 53 da kuma kai hari kan cibiyoyin kiwon lafiya 135 sannan asibitoci 21 da cibiyoyin kiwon lafiya na taimakon gaggawa guda 47 ba sa aiki da isra'ila ta ragargaza su har ila yau ministar lafiya ta palestino a birnin ramallah mai alkaila ta sanar cewa jarirai 39 da ke cikin kulawa ta musamman na cikin haɗarin mutuwa kowane lokaci saboda iskar oxygen ba ta isa gare su tana mai cewa mutanen da ke babban asibitin ashifa na zirin gaza su ma suna fuskantar kisan kare dangi da suka hada da marasa lafiya da kuma waɗanda suka jikkata gami da likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya waɗanda suke wurin bai ga sauran jama'ar gari da suka isa wurin domin samun mafaka a kwanakin baya dai isra'ila ta rika yin musu akan kai hare-haren da take yi akan asibitoci amma yanzu tana kai hari da rana tsaka akan asibitoci da wuraren kiwon lafiya tare da kashe marasa lafiya da likitoci da jami'an kiwon lafiya akan kamarori na 'yan jarida to a can kasar sudan kuwa hukumar kula da kawarar baki ta duniya ta bayyana cewa kimanin mutane 700 ne da aka kashe a yammacin darfur a wani fada wanda aka gwabza a tsakanin sojin sudan da kuma dakarun sa kai na rsf a cikin wannan wata na nuwamba sanar da hukumar kula da kawar baki ta duniya ta fitar ta ce an kwabza wannan fada ne a ranakun hudu da biyar ga watan da muke cikin nuwamba a birnin janina sanar ta ce akwai kuma karin mutane 100 waɗanda suka samu na raunuka yayin da wasu 300 suka yi batan dabo babu labarin su har inda yau take ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio ta thank To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka suna ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu shiga taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun wata gagarumar zanga-zanga da al'ummar Maroko suka gudanar ce ta goyon bayan al'ummar Palestino tare da neman kawo ƙarshen ƙarshen alaƙa tsakanin ƙasarsu da haramtacciyar ƙasar isra'ila da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. dubun dubatar masu zanga-zanga a Maroko ne suka fito wani gagarumin tattaki a birnin Tangiya da ke arewacin kasar inda suka yi tir da hare-haren bama-bamai da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila da ke ci gaba da kaiwa kan yankin zirin Gaza da kuma yin tofin allatsi ne kan alakar da ke tsakanin kasar su ta Maroko da haramtacciyar kasar Isra'ila. Ƙungiyar National Action Group of Palestine wata ƙungiyar farar hula mai zaman kanta ce ta yi kira da a gudanar da zanga-zanga a manyan titunan tsakiyar birnin na Tangiya har dandalin al'umma da ke birnin. inda zanga-zangar ta samu halartar taron jama'a daga sauran biranen ƙasar maroko da dama an shirya zanga-zangar ce ƙarƙashin taken al'ummar maroko tana goyon bayan palestinu a yakin da ake yi tsakanin palestinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan harin ɗaukan fansa da dakarun izzuddin alƙassam ɓangaren sojin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas suka ƙaddamar kan haramtacciyar ƙasar isra'ila da aka kira harin da ambaliyar al'akasa kan ayyukan zaluncin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take aiwatarwa kan falasinawa masu zanga-zangar sun tsaya a gaban karamin ofishin jakadancin faransa da ke birnin tangiya na wani lokaci inda suka ringa raira taken nuna adawa da manufofin shugaban kasar faransa emmanuel macron na goyon bayan yahudawan sahayuniya 'yan mamaya sakataren kungiyar kwadago ta kasar maroko izzuddin filali babanta ya bayyana cewa zanga-zangar ta zo ne a cikin wani tsarin zanga-zanga da kusan kullum ake gudanarwa a garuruwa daban-daban na kasar domin jaddada matsayin al'ummar maroko na goyon bayan haƙoƙin al'ummar falasinu da ake zalunta Filali ya kara da cewa babban taken tattakin da suka gudanar shine sabunta babbar bukatar al'ummar Morocco a halin yanzu wadda ita ce yin watsi da yarjejeniyar da aka kulla tsakanin mahukuntar Morocco da na haramtacciyar kasar Isra'ila tare da hanzarta koran shugaban ofishin kula da hudda da haramtacciyar kasar Isra'ila da ke birnin Ribat fadar mulkin kasar a matsayi mafi karancin aikin da ya kamata gwamnatin Morocco ta yi domin faranta ran al'ummar ƙasarta tun a ranar goma ga watan disamban shekara ta 2020 ne mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da na maroko suka fitar da sanarwar maido da hudar diflomasiyya a tsakaninsu bayan dakatar da ita tun a shekara ta 2000 yayin da fitattun kungiyoyi jam'iyyu da bangarori daban-daban suka bayyana matsayinsu na rashin amincewa da wannan mataki da gwamnatin kasar ta ɗauka har ila yau al'ummar maroko tana ci gaba da jaddada bacin rai da takaici dangane da kisan kiyashin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take yi a yankin zirin gaza na falastinu rahotanni sun bayyana cewa a kasar tunisia ma an gudanar da zanga-zangar haɗin gwiwa na yau da kullum a sassan kasar kamar yadda aka gudanar a kasar morocco domin nuna goyon baya ga al'ummar palestinu da tsayin dakanta na neman yanci da kuma buƙatar gaggauta aiwatar da rusa batun yarjejeniyar alakar da aka kulla tsakanin mahukuntan morocco da na yahudawan sahiyuniya a majalisar dokokin kasar haka zalika hukunta duk wanda ya buƙaci kulla alaƙa tsakanin ƙasarsu da haramtacce ƙasar isra'ila hakika fushin al'ummar Morocco yana karuwa a duk lokacin da aka samu labarin matakan wuce gona da iri da yahudawan sahiyoniya suka ɗauka kan falasinawa don haka suke gudanar da zanga-zangar neman kawo ƙarshen wannan alakar tare da ci gaba da gudanar da kamfen na ƙauracewa kayayyakin kasuwanci da aka shigo da su cikin ƙasar daga haramtacciyar ƙasar isra'ila masana da manazarta sun bayyana cewa duk ƙasashen yankin arewacin afirka suna goyon goyon bayan al'ummar falastinu kamar yadda suke bayyana cewa juyin halin algeria da gwagwarmayan falastinawa yunkuri ne na gwagwarmaya da neman 'yancin kai da kuma kakkaɓe hannun 'yan mamaya daga harkokin ƙasashen kamar yadda ake ci gaba da nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu a ƙasar libya kuma majalisar kolin gudanar da mulkin libya ta buƙaci janye jakadun ƙasarta daga ƙasashen da ke goyon bayan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar mamaya hakanan al'ummar ƙasar murtaniya tana ci gaba da jaddada goyon bayanta ga al'ummar falasɗinu da tsayin dakarta wajen ƙalubalantar baƙar siyasar zaluncin yahudawan sahiyuniya kamar yadda al'ummar murtaniya take jaddada buƙatar koran jakadun ƙasashen da suke goyon bayan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar mamaya daga cikin ƙasarsu hakika al'ummun yankin arewacin afirka na magaribul arabi suna ci gaba da nuna fushinsu kan matakin da wasu kasashe musamman na larabawa suka ɗauka na ƙulla alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila duk da kisan kiyashin da yahudawan sahayuniya suke ci gaba da gudanarwa kan falasinawa musamman a halin yanzu da suke aiwatar da kisan kare dangi kan falasinawa a yankin zirin gaza sakamakon haka majalisar dokokin libya ta yi kira ga jakadun kasashen da suke goyon bayan gwamnatin yahudawan sahuniya 'yan mamaya da su fice daga cikin kasarta tare da yin barazanar neman katsa mai da iskar gas ga waɗannan kasashe idan aka ci gaba da aiwatar da kashe-kashen gilla kan falasinawa hakanan rahotanni sun bayyana cewa jama'a a birnin casablanca birni da ya kasance tashar jiragen ruwa kuma cibiyar kasuwanci sun gudanar da wani gagarumar zanga-zanga kan nuna kiyayya da matakin da masarautar kasar maroko ta dauka na kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila tare da neman warware wannan yarjejeniya kuma a zanga-zangar da suka fito a wannan mako domin jaddada goyon bayan su ga al'ummar falastinu musamman al'ummar zirin gaza da suke karkashin hare-haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun jaddada goyon bayan su ga al'ummar falastinu tare da rera taken mutuwa ga yahudawan sahiyoniya gami da yin kiran kawo ƙarshen buɗe wuta a yankin na zirin gaza dubun dubatar masu zanga-zanga ne suka gudanar da zanga-zanga a kan titunan birnin casablanca suna neman kawo ƙarshen yakin kisan kiyashi da ake yi wa al'ummar zirin gaza tare da jaddada cewa matakin da gwamnatin ƙasar su ta ɗauka na ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila laifi ne babba dubun dubatar mutane sun gudanar da zanga-zanga ce a ranar lahadin da ta gabata a birnin na kasablanka domin nuna goyon bayan su ga falasinawa tare da yin tirda yadda aka kyautata alaka da haramtacciyar kasar isra'ila masu zanga-zangar sun daga rubuce-rubuce da suke cewa al'umma tana daukan kyautata alaka da haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin aikata laifi kuma tana yin kira kan dakatar da yakin da ake yi a zirin gaza kuma tana buƙatar rufe ofishin kula da huɗa tsakanin su da yahudawan sahayuniya da ke birnin ribat da kuma bude mashigar rafa domin kula da lafiyar waɗanda suka jikkata an shirya zanga-zangar ce ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar morocco mai fafutukar tallafawa al'ummar falasinu da ƙiyayya da matakin ƙulla alaƙa da yahudawan sahayuniya 'yan ƙaƙa gida wanda ƙungiyar ta ƙunshi jam'iyyun adawa da kuma na musulunci jami'in gudanarwa a kungiyar jamal al'asiri ya bayyana cewa dubban ɗaruruwa ne suka halarci zanga-zangar birnin na casablanca inda ya kara da cewa a cikin wata sanarwa da ya aike wa kamfanin dillancin labaran faransa girman taron jama'a ya sake tabbatar da cewa al'ummar maroko suna magana ce da murya guda kuma suna goyon bayan al'ummar falastinu jaridar ha'ares ta haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa matakin karfafa alaka tsakanin kasar maroko da haramtacciyar kasar isra'ila a hukumance yana fayyace tasirin tsohuwar dangantakar su ce mai karfi da ta gudana cikin sirri tsawon shekaru masu yawa kamar yadda masarautar maroko ta amincewa masu yawon shakatawar Yahudawan sahayuniya su gudanar da ziyara a ƙasarta cikin 'yanci da walwala. hakanan majiyoyin haramtacciyar kasar isra'ila sun tabbatar da cewa dangantakar kasar maroko da haramtacciyar kasar isra'ila ta ƙara ƙarfi a tsakanin su ne bayan sanya hannu kan yarjejeniyar oslo a shekara ta 1993 tsakanin hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan Falasinawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sannan bayan barkewar boran falasɗinawa na intifada na biyu alaƙa tsakanin kasar ta maroko da haramtacciyar kasar isra'ila ta samu gibi tare da jinginar da ita amma a shekara ta 2020 alakar ta sake farfadowa karkashin shiga tsakanin gwamnatin amurka a lokacin shugabancin donald trump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 cewa Muhammad tare da wani mutum sun tattauna dangane da wasu mashhuran mutane da aka yi a Iran waɗanda suka rubuta littafan waƙoƙi da kuma littafai na ilimi waɗanda ba a gushe ana amfani da su ba tun sama da shekaru dubu da suka gabata wani kuma Muhammad a matsayinsa na ɗalibi da ya zo Iran domin sanin al'adun iraniyawa bai gushe yana bincike dangane da irin waɗannan abubuwa ba domin ƙara faɗaɗa iliminsa a kan duk wasu lamura da suka shafi ilmomi dangane da iran da dalla ubangiji za a ji mu a cikin wannan tattaunawa tsakanin muhammad da wannan mutum amma kafin a ji yadda ta kaya tsakaninsu sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar kamar ببخشید یه حکوری آقا ملمی اسم سونا خیابان تیتی چیست؟ مننه خیام خیام همان ونچن شاعر مواکی شاعران موقع دانشمند مسنی دانشمندان مسنا بسیار da yawa ma'aruf sananne she'er waƙa ketobe she'er littafin waƙa u dorad shi yana da shi dar zemin da hakan کتاب شعر ma'arufi. littafin waƙa sananne تقویم کانو wata محاسبه lissafi چگونه یایا خیلی سوسی تقریبا کسن هزار دوبو سال شکر قبل کافین او نوشت شی یا روبوتا چه جالب تروا بزرگ بابا بزرگی گرما حافظ حافظ سعدی سعدی فردوسی فردوسی مولوی مولوی سو، سو Iraniyawa همه مردم دکان مسانی دنیا دنیا آنها میشناسند su sun san su. Kodam. Wani? Ibn Sina. Ibn Sina. Khwarazmi. Khwarazmi. Razi. Razi, dukkaninsu masana ne Iraniyawa. Khoshhal. Mai farin ciki. Man درس می ni ina karanta darasi. Man zendegi mikonam. Ni ina rayuwa. Keshwar. Ƙasa. Motemadden. Wadda ta ci gaba. To madalla bayan da aka ji waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokin tafiyarsa kamar yadda muka ambata cewa yana son tafiya zuwa dandalin Imam Khomeini zai kuma yi tafiyan ne a cikin motar bas sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa kamar haka. ببخشید آقا اسم این خیابان چیست؟ یه حقوری مالم یا سونن ونن تیتی خیابان خیام تیتن خیام خیام همان شاعر معروف است خیام شینه ونن موکی سننه؟ بله خیام یک شاعر معروف ایرانی است ای خیام ونی مواکین و سنن نه کتاب شعر هم دارد یه دل تفیم واقع بله او کتاب شعر معروفی دارد در ضمن خیام یک دانشمند است و تقویم ایرانی را محاسبه کرد ای شی یه نده واقع سنن نه hakanan خیام masanin iraniyawa ne wanda kuma yake lissafin kwanan watan iraniyawa In تقویم چگونه است؟ wannan kwanan wata ya yake? تقویم ایرانی خیلی دقیق است. خیام تقریبا هزار سال قبل آن را kwanan watan iraniyawa yana da dukka sosai kusan hayyam شکر دوبو دسکاوچه یه چه جالب ایران شاعران و دانشمندان بزرگی دارد اهدک آه تروا ایران نادمان یا مواقع دمسنه بله حافظ سعدی فردوسی و مولوی شاعران ایرانی هستند همه مردم دنیا آنها را می شناسند E, hafiz da sa'adi da firdausi da molawi dukkaninsu mawaƙan iraniyawa ne dukkanin mutanen duniya sun san su کدام دانشمندان ایرانی خیلی marufan. waɗanne ne daga cikin masanan iraniyawa da aka san su sosai ابن سینا خارزمی و رازی ابن سینا دا خارزمی دا رازی خوشحالم که در ایران درس میخوانم و اینجا زندگی میکنم ایران یک کشور متمدن است نجردی دا نکه کرنته درسی ایران کما نکه رایوا انان ایران قصه چه da ta To madalla yanzu kuma ga maimacin wannan tattaunawa a cikin matanin Farisanci kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammadu da kuma abokin tafiyarsa. ببخشید آقا اسم این خیابان چیست؟ خیابان خیام خیام همان شاعر معروف است؟ بله خیام یک شاعر معروف ایرانی است کتاب شعر هم دارد؟ بله او کتاب شعر معروفی دارد در ضمن خیام یک دانشمند است و تقویم ایرانی را محاسبه کرد این تقویم چگونه است؟ تقویم ایرانی خیلی دقیق است خیام تقریبا هزار سال قبل آن را نوشت چه جالب ایران شاعران و دانشمندان بزرگی دارد بله حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی شاعران ایرانی هستند همه مردم دنیا آنها را می شناسند کدام دانشمندان ایرانی خیلی معروفند؟ ابن سینا، خارزمی و رازی خوشحالم که در ایران درس میخوانم و اینجا زندگی میکنم ایران یک کشور متمدن است تو مدلا تو جماعه kamar yadda aka je a cikin wannan tattaunawa wannan mutum da yake tare da muhammadu ya ji daɗin kasancewa tare da shi matuƙa kamar yadda shi ma muhammadu ya ji daɗin kasancewa tare da wannan mutum inda ya samu ƙarin ilimi dangane da mawaƙan iraniyawa da aka yi shekaru dubu da suka gabata da kuma manyan masana waɗanda al'ummar iran da na duniya ba su gushe suna amfana daga ƙoƙarin da suka yi ba to kasantar lokacin da muke da sha kawo ƙarshe dole anan za mu dakata a mako na gaba za a ji mu ɗauke da shugaban shirin a cikin wani darasi amma kafin lokacin a madadin waɗanda suka dafa aka gabatar da shirin ne abdullahi salihu ke muku fata alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da radio hausa voh daga nan birnin tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na mana tafe mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma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 oke zan zo yaushe yanzu ku an jima to ta miƙa madina wayar sai madina ta karba ta kai kunnanta hello akwai abin da aka yi mata ne wallahi babu amma ban sani ba ko ita tana da abin da take son faɗa maka bai sake cewa komai ba ya kashe wayar yana busar da iska bakinsa ali ya kalle shi ya aka shalela ce wai ba za ta zauna a gidan su Madina ba tana son na zo na ɗauke ta Ali ya masa wani kallo na mamaki ka kai ta ina sai ya daga kafadunsa ya jingina da motarsa wannan abun ya yi yawa talfa sannan ma da kake mata ka daina domin Laila ba za ta ji daɗi ba idan ta ji kuma kar ka ɗauko ta daga can idan kuma ana mata abin da ba ta so fa watakila suna musguna mata ne ba za ta iya faɗa ba ne a gaban madina ok let's assume da ana mata wani abu idan ka ɗauko ta a gidanku za ka sake maida ta saboda dadi ya ce ka kawo ta kana ganin tunani ne mai kyau ka dawo da ita bayan momi ba ta nan kuma saboda yarinyar komai ya faru ba gidan zan kai ta ba to ina za ka kai ta talba ka yi tunani please gidan wata gwaggwanka ko uwarka no su ma ba su maka kallon hankali da tunani ba ya mike tsaye na kallon ali ok dan zan je ta a gidana i think babu wanda zai takura mata a can kuma ina da iko a can ali yayi dariyan mamaki like seriously talba kana magana kamar baka san illar abin da za ka aikata ba idan na kai ta can fyaɗe zan mata ne saboda gani ɗan iska ko no don't take it serious amma dai ka san idan mace da namiji suke keɓe a guri ɗaya shedan ne na ukunsu yarinya kyakkyawa kamar wannan kai kuma ga ka lafiyayye mai buƙatar aure duk abin da musulunci ya hane mu da shi ya kamata mu nisance shi an aje wannan ma a gefe baka tunanin wasu za su iya amfani da wannan damar su yi blackmailing ɗinka kuma ya kake tunanin dadi zai ji idan ya san ka ajiye ta a gidanka yarinyar da ba matarka ba me kake son yanzu na yi kai ma ka san halin da yarinyar nan take ciki ba ta da kowa sai ni sai allah ba da kowa sai Allah kai din me haɗin ka da ita kana ƙoƙarin ba ta alaƙa da kowa saboda wata yarinya da baka san asalinta ba ka ba ta haƙuri domin ba zai yiwu mutum ya samu abin da yake so ɗari cikin ɗari ba idan ta yi haƙuri da zaman a can sannu sannu sai mafita ta zo mata idan ta samu lafiya sai ka kai ta gurin 'yan uwanta idan kuma ta ki yanzu ka ɗauke ta ka kai ta gurin da 'yan gudun hijira suke zama ka siya mata abinci da dan wani abu mai dama ka bata ta bayan runguma hannayensa yana kallon ali kar ka zama mara tausayi mana abin da ya faru da ita zai iya faruwa da kowa kuma ina ce kai ka gabatar min da ita nan saboda kana ganin tana bukatar taimako amma ni ban yi tunanin za ta haifar da matsala tsakanin ku da laila da kuma momi da dadi ba babu matsalar da ta haifar domin ba bata ce dole a taimaka mata ba kuma ba zuwa ta yi ta hada su faɗa ba dama na san damuna za ka yi da maganar laila shi yasa ba na son zuwa gurin ka yanzu ali ya murmushin takaici allah sarki laila baiwar allah yanzu har baka son maganar ta ni daman shawara da zan baka kawai ka daure ka sake yi mata maganar aure ka lallaba ta idan ta aure ka hankalinku zai kwanta za ta samu natsuwa kai ma kuma za ka samu that's the only solution gida zan kai ta kuma wannan ya zama a tsakaninmu ni wallahi ka sa ma na ƙara jin tausayin yarinyar nan ba ta da gata ko kaɗan yana kaiwa nan ya nufi driver seat ali ya bi shi da kallo ya ina maka maganar laila kana maganar wata yarinya talba lafiyar ka kuwa no ban da lafiya zo ka kai na asibiti ya faɗa bayan ya shiga motarsa sai da ya mata ki sannan ya rufe ya reverse ya ja motarsa ya bar ali tsaye bakin kofar gidansa daga gidansu ali family house ɗinsu ya nufa sai da ya faka motarsa haraba gidan sannan ya soma jin wani yanayi na kadaici tunawa da momi ba ta ciki ya dade cikin motar sannan ya bude ya fito ya nufi bangaren sa kamar wani bako haka ya shigo bedroom din ya zauna kan kujera yana mai da numfashi sai kuma ya dago wayar sai yana kallon kamar mai tunani yawo ya fara yi da ya tsusa saman wayar har zuwa gurin nambar madina sai dai bai kira ba kiran amal ya shigo wayarsa saurin tashi ya zauna ya amsa kiran little sis ya kai magana da dadi kai hannunsa ya shafa hancinsa zuwa kasan bakinsa eh na yi magana da shi kuma zai dawo da ita komai zai wuce amma yana buƙatar mu ba shi lokaci amma shi ma yana cikin bacin rai a yanzu amma dai ya ai za ta dawo ko eh dole ma dole ma ne dadi ya dawo mana da ita ki kwantar da hankalinki to ya yanke kiran ya miƙe tsaye fice daga ɗakin motarsa ya nufa ya shiga tun kamin ya yi ribas ya danna hon ko kamin ya isa gate ɗin an buɗe masa to jama'a duka duka da muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni tsaye da bashir nake cewa Allah kai mu lafiya tumarila yanzu kuma za mu kai ga shirin na gaba shirin tarbiyyar iyali masu raro barkamu da haka ko barka barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa da muke yin dubi kan hakan shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da sa zuwa muku da rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunye ga jagorantar gabatar muku da shi tabbatar fatan zo kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a wannan karan a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba da sauraron alama hafiz muhammad sa'id ne jagoran hadin santa for islamic propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar iyali amma a wannan karan a cikin wani sabon shirin wanda aka yi wa suna rayuwar aure da ma'aurata yau alama da soma ne da batun cewa littafin bikihu sun kawo bayanai kan mu'amala tsakanin namiji da mace kafin yin auren allama muke sauraro bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad littattafan fikihu sun kawo bayanai kan mu'amalar namiji da mace kafin aure da iyakokinta sannan da bayanin aure da hukunce-hukuncin da suka hau kan ma'aurata don haka za mu koma izuwa gare su domin jin menene suke cewa da farko akwai bayanin hukuncin kallo Ko lokaci kallon namiji ne kuma mai kallon namiji ne Ko lokaci kallon namiji mai kallon mace ce akwai hukunce-hukuncen kallon namiji zuwa ga mace ko zuwa ga namiji ko zuwa ga yara da hukunce-hukuncen kallon mace zuwa ga mace ko zuwa ga namiji ko zuwa ga yara da hukunce-hukuncen kallon hotuna da filafilai da kuma kallon mamaci da hukunce-hukuncen kallon mace wacce an santa da wacce take dangi ce da wacce ba santa ba da kuma yara da namiji da kallon filafilai shirin kai tsaye da wanda ba na kai tsaye ba da kuma kallon mamaci risalolin istifta art da ta gulfai gani da ta kalkomaini da ta al'araki dukkaninsu suna tafiya a kan cewa ya halatta kallon namiji zuwa ga jikin namiji baki daya in banda al'aura al'aura shine zakarinsa da kuma kwayakwansa guda biyu amma idan ya zamanto mutum zai kalli jikin namiji da zai haifar mishi da sha'awa to haramun ne ya kalle shi don haka hatta da ɗan yatsan namiji idan da namiji zai kalla ya zamanto ya haifar masa jin sha'awa to haramun ne ya kalla amma al'aura haramun ne a kalla ko zai ta da shahawa ko ba zai ta da shahawa ba ko akwai tsoron fadawa cikin haram duk wani kallo a kowane jiki ne namiji zuwa ga namiji da zai iya kaiwa ga zai iya sa shi fada haram haramun ne ko da ko dan yatsansa ne al'auran namiji ita ce al'aurarsa da kwayakwansa guda biyu da dubarsa mahallin gayari amma cinyoyinsa da marasa zuwa cibiyarsa ba sa cikin al'aura a mahangar mazhaba albai amincin Allah ya tabbata gare su hakanan idan da za su sa tufafi ya ɗame su al'aurarsu ta bayyana amma ba a ta ana ganin tufafi ne sun sitata al'aurarsu sai dai abin da aka fi so shi ne mutum ya sa tufafin da ba zai nuna shacin al'aurarsa ba al'aura ita ce jikinsa fatarsa ba shatin ta ba da yake cikin tufafi kuma wannan kallon ko da iyaye ne za su yi bai halatta ba iyaye su kalli al'aura 'ya'yansu da suka balaga kamar yi musu wanka ko wani abu makamancin wannan duk wanda ya balaga haramun ne ko da iyayensa ne su kalli al'aurarsa namiji ne ko mace hakanan haramun ne likitoci su kalli al'aurar wasu su in ya zama bisa tilas su in sun kalla ne za su iya musu aiki hakanan mutumin da za a yi masa aiki da yake son ya daina haihuwa shi ma bai halatta ba likita ya kalla al'aurarsa su in ya zama bisa tilas haka ma macen da za a yi wa da shi bai halatta ba likita namiji ko mace su ga al'aurarta in ya zama to bisa tilas bisa maslaha na rayuwarta amma idan ya zama harramai ne kamar kan wasa ko yasa ko babarsa ko yassa ko da aka haramta masa aurensu to anan ba laifi ya ga jikinsu matukar babu tsoron fadawa cikin haram idan ko akwai tsoron fadawa cikin haram bai halatta ba ya ga jikinsu amma a kula al'aura ita wannan haramun ne ko da ta 'ya ko ta uwa ko ta yar uwa da sauran muharramai. masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan biyu BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin alama kan mutum cewa shin da nufin jin daɗi ne ko ba hakan ba akwai tsoron fadawa cikin haramun. da fatan iyalai za su amfana da wannan shirin. Shin da nufin jin daɗi ko ba wannan akwai tsoron fadawa cikin aikata haram ko ba wannan duka haramun ne. Sai dai gulfai gani a cikin al'urwat luska yana ganin cewa mustahabbi ne bisa ihtiyati namiji ya bar kallon jikin maharramansa wanda muka ambata daga cibiya zuwa gwiwa. To ya zamanto sun rufe cibiyarsu zuwa gwiwarsu yayin da yake kallon su amma duk abin da yake ba wannan ba ya halatta ya kalla in ba tsoron fadawa cikin haram ko ba tsoron tayan masa da sha'awa amma kallon namiji ga matan da suke ajinabiyai ba muharramai ba idan sun kasance masu sanya hijabi ne to ya halatta ya kalli fuskarsu da tafukan hannayensu in ba jin tsoron fadawa cikin haram ko kuma ba ya kalla ba ne da nufin jin daɗi a kula sosai duk wani kallo da namiji zai yi da nufin ya ji daɗi bai halatta ba sannan kallon da yake ganin zai iya haifar masa da fitina da kai shi zuwa ga fada cikin haram shi ma bai halatta ba wayannan ajinabiyai su ma haka ne idan suna rufe duk jikinsu amma sai ya kara da cewa kada fuskar su da tafukan sai zama yana da ado idan akwai ado bai halatta bai kalla don haka idan hannun mace a ajnabiya yana sanye da zobba da awarwaro da kayan ado kamar lalle da aka kawata shi to baya halatta ajnabi ya ringa kallon hannayenta da fuskarsa masu wannan ado wannan shine abin da said al da al-gulf said al ya gani da sheikh araki suka tafi aka yi a cikin a din kowannen su suna karfafa cewa ko menene dalilin da ya sa mace ajnabiya ta yi ado to baya halatta kallon wannan adon nata amma karkashin kafarta da kuma kafarta har izuwa idan sawu shi ma sun tafi kan rashin halaccin kallonsa ko da ba da nufin jin daɗi ba ba kuma da tsoron fadawa cikin haram ba kuma suna ƙara cewa don yana jin tsoron fadawa cikin haram ta hanyar kallon mace ajnabiya to wajibi ne kada ya kalle ta don haka suke karfafawa kan haramcin kallon mace ajnabiya da nufin jin daɗi da shawa ko tsoron fadawa cikin haram har fuskarta da tafukanta kai har ma shakalin jikinta da girman jikinta ko sirarinta jikinta ko kaurin jikinta in wani mutum idan ya kalli mace ko da ba jikinta ba shafɗin jikinta da shakalin jikinta kawai ya isa motsa shawarsa ya jefa shi cikin fadawa cikin haram don haka baya halatta ga namiji ya kalli shakalin jiki na mace wani siririya ce take ta mishi da shahawa idan ya kalli shakalinta wani shakalin lukuta wani shakalin mai kiba wani shakalin gajeriya wani shakalin doguwa wani shakalin matsakaiciya to idan ya san duk wani shakali da ya kalla yana tayar mashi jihawa yana kuma iya haifar masa da aiwatar da haram da jefa cikin shawar da za ta kai shiga aikata haram haramun ne ya kalla kai wani yana da cutar da karama ce take ta mishi da shahawa haramun ne ya kalli karama idan za ta kai shi zuwa ga shahawa idan za ta kai shi zuwa ga fada cikin fitina kallon kowane abu da zai kai mutum jin shahawa da jin daɗi da motsa shi zuwa ga aiwatar da haram dukkaninsu haramun ne in ban da matarsa matarsa ce kawai idan ya kalle ta take motsa shi halatta ya kalla wannan abin kallon namiji ne in ya kalla yake samun haka ko mace dabba ce ko wani abu kamar dutse hoto ne ko film gunki ne ko waninsa hatta jikinsa idan da zai kalla ko da ta madubi ne ya zamanto zai haifar masa da shahawa to lallai ya haramta ya kalla wannan shine hukuncin duk wani abu da zai jawo mutum shahawa da fadawa cikin haram da tsoron fadawa cikin haram a fiki hanci akwai wanda muna zaune da shi wata rana sai ke cewa shi in dai zai kalli hammatan mace hankalinsa ya gama tashi a duniya Ina ce masa to haramun ne kenan kalli hammatar kowace irin mace wassalamu alaikum wa barakatu to kashe mamalan ya fara buɗe mana sabon kundi idan kuma lokacin ya fara daka mana harara a makon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna kara yin godiya ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadar salafi salam propagation da ke birnin kanan dabo da wannan dimmin lokaci nasa da ya bayar. duk dimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To masu sauraron mu da haka ne muka kawo karshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. shugaban kasar iran ibrahim ra'isi da yariman saudiya muhammad bin salman sun tattauna dangane da halin da ake ciki a yankin zirin gaza a birnin riyadh babban sakataren kungiyar hezbollah said hassan nasrallah da bai cewa idan amurka na son dakatar da farmaki a kanta to ta dakatar da hare-hare a kan zirin gaza a kasar sudan kuwa ɗaruruwan mutane sun rasa rayukansu a artabin da ake a tsakanin dakarun sojan kasar da kuma mayakan rsf a darfur To ina kuma da wani neman muka kawo karshen gaba shirin namu na wannan yammacin wani sabo sai can gobe da safe idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na jagoran shirin ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.